ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma barkan ku da sake kasancewa a tare da mu kamar yadda aka saba yi wa jaruman masana'antar kaniyu da sharrin mutuwa ko kuma sharrin haɗari to a wannan karan ma ta faru sai dai wannan kuma kuma bayan yadda aka saba ne duba da cewa ƙari akai akan abin da ake zato ɗin ya faru wanda hakikanin gaskiya wannan jaruma gasken ne ta yi hadari amma kuma surutun da ake yi a gane da hadarin ne ya sha bamban da abin da ake tunani lalle babu shakka wannan jaruma ta yi hadari ne a hanyar ta dawowa daga Nijar zuwa nan Najeriya yayin da ta yi hadarin a hanyar ta dawowa shine mutane suka dau abin suna ta kambama shi wajen ganin cewa ta ji raunuka da dama waɗanda ma har yanzu ba ta cikin hayyacinta wanda ta fito daga bisani ta magana. wanda wannan maganar tata kuma take nema ta tada baya da kura wanda al'amari ne wanda kowa da kowa ya sani cewa idan dai har irin wannan ta taso su ma jarumin ba sa ƙasa a gwiwa wajen ganin cewa sun fito sun bayyana abin da yake gaskiya al'amari a dangane da lamari wannan jaruma ba kowa bace in bacin jaruma zarar diamond wanda kuma biyo bayan wannan hadari wasu abubuwa suka yi ta biyo baya To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin me yake faruwa da wannan jarima da kuma mai ta fito ta faɗa a dangane da haɗarin nata sai ku fara biyo mu da subscribers gami da ƙararrawar sanarwa. Wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ƙwarai da gaske. jaruma zara diamond ta fito ta bayyana asalin abin da ya faru da ita asalin yanayin yadda aka yi aka yi haɗarin wanda ta bayyana wa duniya cewa hakikanin gaskiya wannan haɗari an yi shi eh, ba ƙarya ba amma yanayin yadda mutane suke yadarwa waɗansu daga cikin mutane suna yadar da cewa jaruma zarar diamond ta rasu ai bayan haɗarin da aka yi wajen ganin cewa sun samu biyan buƙatar ransu wanda idan ta suka yi karyar rasuwar da wani abin nasu to babu shakka za ga abin nasu ya tafi kamar yadda suke so ya tafi duba da cewa duniya ba a tare an zama ɗaya ba wani kawai kaɗan yake jira wajen ganin cewa ya kambama magana kuma akan kasuwancin zai iya bata kasuwar kowa wannan yanayin rahin haɗin kan ne ya sa muke ta samun cima baya a dukkanin wasu abubuwa idan suka taso nan rayuwa wanda ita ma zara diamond din ta yi bayanin haka wanda kuma daga bisani waɗansu suke ta tallata cewa ai babu shakka zara diamond daga yin wannan haɗari sai gadon asibiti aka wuce da ita duba da bincika lafiyarta saboda ita kanta bata san inda take ba wannan maganganu duk sun sha bamban da yanayin yadda ita mai haɗarin ta fito ta faɗa a social media yayin da ta yi rubutu a ƙasan fejinta inda take cewa alhamdulillahi allah mun gode maka wannan lamari ya faru amma dai allah ya ceci lafiyarmu haka zalika ya ceci ranmu don haka muna mai godiya ga ubangiji su subhanahu wa ta'ala haka zalika duk wani mai yada jita-jita akan cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru to dai ga gaskiya abin da ya faru tunda duk wani wanda zai faɗi magana to koma bayan ni ce tunda ni abin ya faru da ni haka zalika ina godiya ga masoyana masu yada alkhairi a koda yaushe kaga kenan ita ma jarumar ta nuna wa duniya cewa ba ta tare da wanda baya yada alkhairi a kanta kuma dama kowa ma haka zai ce da kasancewar kowa yana son alkhairi to baya so a yi mai sharri ko da kuwa ka kasance mai aikata sharri ne kai din to babu shakka ba za ka so kai ma a mayamma da irin abin da kake aikatawa ba duba da wannan yanayi ne ita ma zara diamond ta fito ta bayyana farin cikinta a dangane da masoyanta masu yada alkhairi a kanta haka zalika akan dukkanin shauran jarumai na masana'antar kanyu din duba da cewa idan dai har ka ga tauraruwarka tana haska to babu shakka za a nemi ka da wani abun wajen ganin cewa an ci kasuwa an ribata da labarin ka. sabida ya za a tsira da mutunci to amma kuma wannan ba shine tsira da mutunci ba yaɗa jita-jita ko kuma yaɗa labarin ƙarya ko yaushe dai mutane da dama ba ma jaruman masana'antar kano din ba suna jin kunne kuma suna gargadi a dangane da waɗanda suke yada labari irin wanda ya daidai da yadda zuciyarsu take so lalle babu shakka wannan ba abu ne mai kyau musamman ma kuwa sharrin mutuwa ko kuma rahin lafiya wannan abun babban lamari ne duba da cewa an saba yi akan jaruman masana'antar kano din kuma so da dama an yi sukan fito su yi magana akan abin da ake yi ba daidai ba ne to yanzu ma ta faru da zarar diamond yayin da ta fito ta yi fashin baki akan abin da yake faruwa wanda ta wayarwa da mutane kai mu ma ko muka yi kokarin ganin cewa mun kawo muku domin wayar muku da kai akan abin da ya faru da ita duba da irin tambayoyin da kuka cika kanku da shi shin gaske ne hakan ya faru ko kuma dai ƙarya ne to wannan kenan ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin tashar ta mai inganci amd tv hausa ku ci gaba da danna mana comment da like wanda kan kara mana karfin gwiwa